Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Shani Gama ji uban yan boko. Amadu Amadu mai tawaka lego ka mai zale. Gama ji yan boko. Amadu Amadu mai tawaka lego Allah ka mai zale. Don baka nan maza suka su ce maza ne. ka kawo uban ya ko bai mota. Don baka nan maza suka kuri su ce maza ne. ya musulmi ta hana namiji daga da na ba ban bako a yi nasara ga na da dauna ba a hama na wani Ya gyara masallacin Da masallacin Ya masallacin Da masallacin yaki ne za ya da latunan ya daura ka da kaya yau Daga mai hita da su da irin gidan Ibrahim Ahmadu Nana. Daga ni ba wai na yi ba, a sabar ɗan ita ta da da. ya bari ta an rasa mai Kashin bugun kashe ɗan Hamza. A ya bari ta an rasa mai

Muhammad Bello da Ahmadu Ibrahim ya ji daɗi. Kakan ka ya a ya a girma ya karu. Mai nasara maganin ruwa, kaya arewa uban mai kudin kusau. Mai halin na gwamnati, ya shiri na babu gudu ba ba mai kasa ya mai ai rabo da da da yawa ko karama da sai Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya gida. Lafiya lau ya dumi na ga wannan satin ana ambaliyar ruwa waɗansu wurare nan kuma a yi ɗan eh, dumi dumi a eh, haka. Sanyin dai bai yi na fita hankalin kamar yadda aka saba ba. Sai dai in an kai dare ne kuma gaskiya akwai wahala. <laughs> Wannan kuma <laughs> aka yanke to Allah ya babu lafiya ana na ana ta fama da mura ko ta ina ana ta fama da mura. al'amura ana batun cewa wannan sabon nau'in korona da ya sake bulla ina karanta cewa suna cewa yana yiwuwa ko waɗanda suka yi rigakafin ma zai iya yiwuwa a kashi 85 cikin 100 na waɗanda ko suka kamu da cutar ko kuma suka yi rigakafin su sake kamuwa da cutar sabili da saurin kamawa da take da shi wannan gaskiya wannan abin ne ba abin da za a ce illa kawai Allah ya kara kiyayewa ka ji bayanan likitoci abin akwai fargaba gaskiya <laughs> Allah ya babu lafiya. To baba yau mu tuna baya masu sauraro suka rubuto cewa ya kamata a rika sirkawa in an yi na zamani a zo a kuma tuna da mazan jiya. A kuma tuna da mazan sabili haka yau muka shiga eh, rumbun ajiyar waƙoƙin to baba bari mu yaye kallabin wannan shirin da mika gaiso ta alheri da taya murna ga iyalan Mr. and Mrs. Makeri Bala takwaranka ashe kuna biki da kuma Mr. and Mrs. Garba Leko na Nasarawa karamar hukumar Fashi a jihar Katsina waɗanda za su aurar da 'ya'yansu saminu makeri da ake wa inkiya da tanko da kuma yarsa sa'adatu yar mu ce baba ah, a lallai auren da gidanmu ne a ah, masha Allah eh, eh, da yar mu eh, da ne mu gyara ciki ke na akwai iban girki yawwa ko zan ce ya ce ko zan ce kishi ya ce Allah sarki yawwa sa'adatu garba da aka fi sani da ake wa inkiya ita ma da amatulla za a ɗaura auren nasu ne asabar mai zuwa wato 21 ga wannan wata na janairu kenan da karfe 9 na safe a majami'ar first baptist da ke nasarawa malumfashi da karfe 9 na safe to allah sa an yi a dace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to sai kuma ta'aziyya da zamu mika zuwa ga abokin aikinmu na zuriya fm wato a kuma suke na alhaji yusuf abdulgani inshola na rasuwar mahaifinsa alhaji abdulgani musa wanda ke zama organizer na alusunna wal jama'a a ashanti wanda kuma ya ce yana miƙa godiya ga al'umman kumasi da suka dafa masa baya a daidai wannan lokaci da ya rashin mahaifinsa to allah ya bi kansa da sauran magabata baki ɗaya ya ta namu zuwa Kai ta gaskiya gaskiya ce tunda ilimi ya ɗara majahilci alfere ya ɗara mugunta mai tsada. Shi kuma mai tsada. ai ga su zaran adi dogon banza eh, masu tsaye wanda bai da rama kuma ga su zaran adi dogon banza eh, masu tsaye wanda bai da rana solon salabe iya komai sai dangi sun ji sun raga su sai in dangi sun ji sun raga su yamma ban ji gona malan ji maga

gado mai daga ka fada da alna babba da ya laye ma jinkiri da karfa bari ya Allah ya yi ma jinkiri da karfa bari ya zama da bisa ga hake ga jiki ya zama da bisa ga hake sarki ka kullu bin ka sadaura Allah ba ka gamale ga jalla ya yi baba ba mai kari na da ya amsa ba mai kari na da ya amsa kasa su hanyoyin musulunci in za bare ka lokaci talaka bayan ne ba Na samu bakan dama cikin mai waƙoƙi. Ubankin ɗigon na gane tana da daɗi. To bari mu shiga babin sada zumunci gaba. Eh. Za mu mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce daga usman abdu mani jihar jifan jamhuriyar niger wanda ya ce yana mika sakon gaisuwa zuwa ga abdulrahman abdu buti da alhaji maina ba wasa sai mustapha abdu da gabto abdu buti sai isa kobolo mai shayi buti da sha'ibu usman alish sai ibrahim sd kuska zaria da gambo mkk da haruna salisu dan fulani sai mansur bababuro na faɗa sai mai gabatarwa da kuma abokin gabatarwa babar yakubu makeri da mm. daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci daga alhaji umar wanda yake gaida mu baba muna godiya kwarai da gaske mm. yana kuma mika gaisuwa ga alhaji bura dada da adam a adam gashuwa sai kadore digaga dan fulanin warji da sa'idu mai shuwaki gezawa allah ya sa shuwaki na haka ne da lawan nazif gashuwa sai yusuf dan maryam komi na allah ne da alhaji gambo ringin mai yankan farce sai Bada Masi aliyu rijiyar lemu da kininu sani misari sai buba mai goro gashuwa da usaini dangote karasuwa da muhammad ibrahim macina sai usman mahaban maiduguri da shugaba sani guzumbana sai bukari dan fulanin gasma da fatar an shiga sabuwar shekara lafiya to sai wannan gaisuwa ta fito daga alhaji yusuf abdulgani shaula na zuriya fm wanda yake yana mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sarkin zangon ashanti mai martaba sultan umar faruk da sarkin farfarawa kuma shugaba na council of zango chiefs alhaji musa akambonga da sarkin yarbawa alhaji muhammad aliyu alawo sai kuma sarkin wangarawa ahmed gado watara da sarkin musa alhaji ibrahim abdulrahman da sarkin gurinci da sisala da sai kuma wato mataimakin babban limamin alisunna na ƙasa shek kamil da regional imam na alisunna shek ismail da kuma shek abdulrazak da shek anas taufik sai kuma dan majalisa ko kuma mp kenan na asuwasu constituency muntaka honabu muhammad muntaka mubarak da kuma mce honabu kankam da honabu alhaji ali ali da honrabu manaf ibrahim ya ce yana mika gaisuwa ta musamman zuwa ga hajiya suwai ba matan darakta na zuriya fm da ma'aikatan zuriya baki daya to sai kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga mambobi na tijjaniya consent a yalwa a kumasi da farko gaisuwa zuwa ga chairman muyi muhammad da sarki dada atente da president zakari zakoko da salim alhaji sani da kuma shehu alhaji sani sai kuma vice chairman faisal sufi da usman amunishin kenan da malam yahya sharif ko kuma shurafa'u kurama'u da nasir alintin da anyasin mami da malam umar fulani da alaje alhaji aminu bebeji sai kuma alhaji usman mijimma wato galadiman sarkin zango kuma suke nan da mai ɗakinsa hajiya kubra alheri bakwaki To, ai ita ce nake so ce bako mu ta isa lafiya ba. Ta isa lafiya eh. To, Allah ƙara ba da ladan zumunci. Amin sun eh, ba. Mun gode kwarai da gaske. Yawwa. To sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Ya ce don Allah ku isar min da waɗannan gaishe-gaishe zuwa ga Shehu Adamu Rijau da kuma Maimuna Aliko Auta Kafinta Yalwa da Khadija Bilyaminu Agwarmaji da Badamasi sai ɗan ɗumumugi mai shayi da magaran Nijar sai kuma ya gana Usman Fari Gebuwa da hussaini Ali mai gishiri Rijau da Husaini Dangote Karasuwa sai kuma Muhammad Baban Malo Farin Dutse Yammaci da Abdullahi Musa Rijau da Sani Umar Nabiliya Makuku da Salisu Mai Shinkafa a Song sai kuma yayiya danno azare da ahmad abacha matina da ibrahim sd kusuwa zaria da haruna salisu s fulani da abdulkadir aliyu mariga da mai lambu mai arsenal sai kuma na mai ruwa umar makira da yusuf cimbi niger state da nazifi ibrahim rugan malam da bashir mamman dan inna kadisau da aishan lawal bin hambali mk dan silba da sani mai lange-lange ya wuri da bashir tela lafiya da aminu adamu malam maduri da comrade kaka alhaji bukar gosoma da mai dan sheku ado salati goma ga annabi rijau to da fatan an tashi lafiya to amin sun amin to bari mu mika gaisuwar abar ya huce da sada zumunci daga nazifi ibrahim da ke gaida faruku mahe karoga da bala ruwan kanwa sai ado salati goma ga annabi rijau da aliko auta kafinta ruwa sai salisu mai shinkafa son da mansur baba wuru na faɗa da aminu adam malam maduri da salihi modibo hamidu da lawal bin hambali mk dan sulba sakkwato sai usman a bello bunkari da bashir tela da ke lafiya yakuba mai aski badaraka sai ibrahim sd kusfa zaria da ba mai abubakar sufari sai musa kambus dan marke da bello mai kala-kala dinawa na dogewa abin biya na garba gada ya shigo daura dan kwairo ana ta murna ana ta tafi. Sun gada mai ra'uwa ne. Ta shigo daura mai duru ana ta murna ana ta tafi. Sun gada mai ba ne. Ne wa da mai ubangijin ki bishi ubangin hadiya ilin sarki dan sarki je kan sarki ubangijin ki bishi ubangin hadiya ilin kawadan na dauda bello na sani dauda kawashe hauje

labari ne na wani magidanci da ya tafiya bulaguro ne kuke eh, faɗa a jamhuriyar nijar ko yawwa <laughs> to shi da wannan ya bulaguro shi kenan da ya tafi inda zai tafi ya tafiya mai nisa da ya je ya shiga otel haba otel ɗin na mai kawa sosai eh. ya duba ɗakin sauka komi ya burge shi kwarai da gaske eh. ya buɗe ga wurin sanya ya eh. ga wurin ɗumama abinci eh, yawo wanda ake ajewa kafin lemun kwalba da an aje komi da ya bashi ya burge shi kwarai da gaske wanda haka kuma ga kwamfuta an aje a otel din. Mm. sai raba a daki komi komi da komi kai abin da ya burge shi to da ya gama aje kayan shi ya kwance jakar shi ya zauna sai ya ce to bari ya aika ma matar shi sako ya gaya mata ya iso lafiya kuma ya gaya mata abin da ya burge shi a cikin wannan wannan hotel din to shikenan babu da ya shiga na'urar. kwamfuta zai aika sako sai ya kuskure adireshin harufa guda ɗaya ta bambanta da ainihin imel ɗin matan shi to ashe sai wannan ɗan kuskuren da aka samu sai zama imel ɗin wuta wata mata to da ya aika da imel ɗin sai <laughs> sai ashe wannan matan da ya aika ma imel mijinta ya mutu a daidai wannan lokacin ana nan tana karban gaisuwa to da yake zamani ne na <laughs> na hanyar sadarwa intanet baba eh. shi kenan wai sai ta je kaga yanzu zamanin nan wato ba abin da zai hana mutane shiga na'urar wannan abu na ha mutuwa. kwarai eh, kuwa <laughs> ana cikin wannan tana karban gaisuwa mutuwa na wai sai ta je ta duba sakonnin abokanta da suka suke eh, aiko mata da ta'aziya yawwa ake mata jaje wata ta ta duba to tana shiga za ta duba kenan sai ta ga sakon email ya shigo oh. to baba sai ga sakon email ya shigo da ta duba email din tana karantawa eh. sai kawai aka ga ta faɗi ta sume shikenan miji da ya isa aljanna sai kawai tana karanta sakon yi ɗin sai aka ga ta fara tasiri sai abokanta suka zo hankalinsu ya tashi suka duba kwamfuta don tana nan abin da email din yana na abuɗe eh, sai yawwa sai suka ga wai email din yana cewa haka baba wai ce wai shi <laughs> eh. mai email din da ya aika wa ta shi ya ce wai zuwa ga matata Na san za ki yi mamakin ganin wannan sakon nawa. To ba abin mamaki ba ne. Domin gaskiya wurin yana da kyau sosai. <laughs> <laughs> Wurin yana da kyau sosai saboda haka. akwai duk wani abin more rayuwa a wannan wurin abin ma ba zai iya bayyana miki sai kin gani da kanki ya ce har da kwamfuta a wurin da kayan alatu <laughs> ya ce to saboda haka ke ma na gama miki shiri tsaf na kira miki komai gobe gobe za ki biyo ni Ba <laughs> ci gaba da zama tare <laughs> ta ga kenan miji bai dade da mutuwa ba ya je ya je ya shirya wata ya riga ya je ya je ya je ya ga inda ya abokan da suka ga haka eh, sai kowa masu tsoro ya kama su sun kowa arce da hada da su ka tafiya na nan hada da su su kai ko ni ba ki <laughs> ana kukan rabuwa ba so a sadu irin wannan eh. ah? wato ba so a ah, ah, dai ake so a zauna tare a ko ka tafi tare eh, kayan alatu ai duk da kayan alatu nan ka je ka zaman ka can zauna nan <laughs> ta na ga malama juni na daga mana hannu sabini da aka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri